Ƙungiyar Izala ta ƙasa ta buƙaci 'yan Najeriya da su goya wa shugabannin Najeriya baya don su sami nasarar mulki. Sheikh Khalid Usman Khalid al Albukurawi wanda ya jagoranci wa'azin bana a jihar Oyo ya yi wannan kiran a madadin ƙungiyar Izala ta ƙasa a wajen rufe wa'azin bana a masallacin katako da ke unguwar Bodija Ibadan. Ƙungiyar Jama'atu Izalatul Bida wa Iqamati Sunna ta ce a tunatar da mu lokacin da muka ɗaga hannunmu za mu dangwala ƙuri'a duk wanda muka zaɓa tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa ƙasa mun ce ga amanan addinin mu mun baka ga amanan jinin mu mun baka ga amanan dukiyar mu mun baka ga amanan lafiyar mu mun baka ga amanan ilimin mu mun baka duk wata rayuwar mu amana ne a hannunka kai shugaban ƙasa kai gwamnan jiha kai dan majalisar tarayya kai dan majalisar dattijai kai dan majalisar jiha mun damƙa musu waɗannan amanoni to ƙungiyar jama'atu izalatul bidawai kamati sunna ta ce za mu zama manya-manyan azzalimai idan ba mu ci gaba da taimaka musu da addu'a ba wajibi ne a kanmu yanzu umarni daga kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta ƙasa musamman cikin wannan wata mai albarka watan ramadan musamman wannan goma na ƙarshen mu kaskantar da kanmu fiye da yadda muka yi da mu kaskantar da kanmu zuwa ga Allah mu nemi taimakon Allah mu roƙi Allah ya taimaki shugaban ƙasa Buhari da mataimakin shi da gwamnoninmu na jihohi Allah ya ba su ikon sauke wannan nauyi da muka ɗora musu cikin aminci Allah ya dawo da tattalin arzikin Najeriya ya zama fiye da da fiye da lokacin Yakubu Gawan. ya zama fiye da lokacin saddauna da tafawa balewa mu ci gaba da roƙon Allah shi Allah ba abin da zaka roƙe shi ya ce yayi yawa shi Allah fishi yake da kai ma in baka roƙon shi ba duk roƙon Allah da muke ba in ji shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna na ƙasa Sheikh Abdullahi Bala bin Zakariya na Ibillau yace mutuna fa ba duk roƙon Allah da muke ba da yanzu ba ruwan Allah da mu saboda haka lallai ne yana mana umurni ba shawara yake yake ba mu ba umurni yake mana kafin mu roƙa wa kanmu abu ɗaya mu roƙa wa shugaban ƙasa buhari da gwamnoni da muka zaɓa mu roƙa musu goma tukun ya ce a matsayin shi na shugaban sunna ba wai ya faɗi wannan da son rai ba ne ya yi koyi ne da imamu ahalis sunna imamu ahmad dan hambali wanda imamu ahmad dan hambali ya ce da allah zai sanar da shi ya ce ya ba shi bakansi na addu'a guda ɗaya wacce in yayi allah zai amsa nan take imamu ahmad dan hambali ya ce to ba kan shi zai yi wa wannan addu'an batun da guda ɗaya ce ba wata shugaban shi zai yi wa domin in shugaban shi ya ci nasara ya ci nasara in shugaban shi ya faɗi shi ya faɗi saboda haka ya ku 'yan Najeriya shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna yace mu san wannan in shugaban ƙasa ya ci nasara dukan mu mun ci nasara in shugaban ƙasa ya faɗi mun faɗi alladhina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ramma Muhammad Salisu Abdalla unguwar Kanawa Kaduna kenan. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.